idan za a iya tunawa rahoton hukumar ƙididdiga ta najeriya ya lissafa da jihar katsina a jerin jihohin arewacin najeriya da ke fuskantar matsalar rashin aikin yi da fatara da suka yi wa jama'a katutu duk da yake gwamnatin jihar ta fito karara ta musanta tare da karyata rahoton to amma kuma a wancan lokacin ta aminta da matsalar karancin aikin yi wacce gwamnatin ta ce ya game ƙasa ne baki ɗaya hakan ko yasa ta fito da wasu sababbin tsare-tsare na karfafawa jama'a dogaro da kai ta hanyar horar da su sana'o'in hannu na baya-bayan nan dai shine shiri na musamman na horar da sana'o'in hannu ga mata musamman matasa da suka kammala makaranta ba aiki a ƙarƙashin ma'aikatar bunƙasa lamuran mata ta jihar ta katsina uwar gidan gwamnan jihar hajiya fatima ibrahim shema ita ce dai ta shugabanci bikin yaye kashin farko na mata 150 da hamsin da aka horar da su ayyukan kwalliyar jiki da gyaran gashi da dilka da yin turare da ma ta gidaje da wajen bukukuwa da sauransu waɗanda kuma dukansu suka sami tallafi na kayan soma sana'o'i daga gwamnatin jihar akwai sana'o'i ƙanana kamar yin kitsan nan yin yin kunshi yin dilka duk sai an je wa'yansu wato eh, makotanmu ake zuwa a yi kuma kullum ana biki da suna a cikin jihar katsina saboda haka muka zauna muka yi tunani muka samu gwamna aka yi mishi magana ya yadda cewa i ƙananan sana'o'in nan su ma ai za su iya eh, taimaka ma Uh, mata da ya'yan wanda suka gama sakandare ba su da ko ba su kai zuwa jami'a ba su samu sana'an yi a rage zaman banza a taimaki kai da kai shine ci gaban al'umma gaba daya domin aka ce in ka ilimar da mace ka ilimar da eh, al'umma kuma in ka karfafa ta ta samu abin yi za ka cewa yara suna lafiya mai gida shi ma ya zauna lafiya. Na nemi jin ta bakin wasu matan da suka amfana da shirin. suna Sunana Fidaus Yusuf. Eh to gaskiya ni dai ina fannin make up kwalliya kenan ba. Wata nawa kuka yi kuna wannan karban horo? Sati ɗaya ne kawai muka yi. Yanzu dai uwar gidan gwamna ta min babbar kyauta gaskiya ta bani fridge domin mu je mu rinka yin sana'a muna samun kuɗi kuma an bani kayan kwalliya sosai wanda zan riga mutane dan har ta ce in mai gidanta zai dawo zan mata kwalliya to ya kika ji da wannan kokari da gwamnati take yi domin horar da mata ku samu sana'o'i domin dogaro da kai eh to gaskiya muna jin daɗi sosai ba kama mu masu ƙaramin ƙarfi sunana hadiza ibrahim eh an koya mamu dulka turaren wuta da humra da dai gyaran jiki eh wa'annan kayan da aka bamu suna daga cikin kayan da muka har hada na kayan gyaran jiki da turaren wuta eh alhamdulillah na ji daɗi kwarai kuma ina sauran yan uwana fatan alheri su ma idan da rabon Allah ya sa su ma su koya su iya za su amfana da shi kwarai da gaske wannan dai wani sashe ne na tsare-tsaren da gwamnatin jihar ta Katsina ta fito da su masu manufar yaki da fatara da zaman kashe wando a jihar wanda kuma ta ce zai ɗore Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya